Thank you. Thank you.

الحمد لله الذي قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بأدله القائل وقوله الحق وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون صلوات ربي والسلام على الذي بالحق داء إلى العباد رسولا ورحمة للآلمين إذا تدوك فضلت أخلاقه تفضيلا إن دي تدع درجة شكو إيه؟ صلوات ربي والسلام على الذي بالحق داء إلى العباد رسولا هو رحمة للآلمين إذا تدوك فضلت أخلاقه تبديلا صلوا عليه فذاك أمر إلهكم يؤتي لمن صلى الثواب جزيلا amma duk yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna biyu ga watan al-muharram hijira ta babba ɗan babba farin jaka da annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 a da takwas wanda ya daidai da 17 ga watan shida shekara 2026 a wannan masallaci na tunawa da Alhaji Muhammadu Ino mai Ingila Allah subhanahu wata'ala ya ji kansa Allah ya masa rahama inda muke gabatar da karatu cikin littafin Ash-Shifa bi ta'rif huquq mustafa na shehun malami al-Qadi Iyad Allah subhanahu wata'ala ya ji kansa Allah madaukakin sarki ya masa rahama a wanda suke rike da littafi a hannunsu da su ga za mu tashi alfasul salisu fi ijazil qur'an wato fasali na uku wanda zai yi magana akan ijazi na qur'ani Al'ijazu, bayan gajiyarwa da alqur'ani yake da shi kawo kuma kalmomi taƙaitattu, sai kaga kuma wannan kalmar takaitacciya wani lokaci sai ga tana buƙatar sai an yi littafi a kanta wannan shine abin da malam alqadi yadda yake magana a kansa a wannan wajen cewa ya yi magana akan abin da ya shafi mu'jizojin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma wasu abu da zai ci gaba da faɗa na halayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to yanzu yana magana akan abin da ya shafi ijazul qur'an saboda malaman balaga suna da al'ijazu wato shine tsaita abu da kuma al'itinabu tsawaitawa kamar yadda muka sani cewa ƙur'ani littafin Allah ne duk wani wanda ka san Allah wato ya iya magana yayin da ubangijin wato Allah mahalitta masu magana ɗin yake magana to dole kowa ya shi so kuma wani lokaci gwargwadon ka da ƙur'ani ta hanyar rukunsa wajen fahimtar sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina da kuma fahimtar ka da ƙur'ani ta harkar hanyar zurfin fahimtar harshen larabci to yana daga cikin abin da zai sa wato ka fahimci idan Allah subhanahu wa ta'ala din yana magana kowace magana da dalilin yinta. shi yasa muna maimaitawa muna cewa la tadadu fil qur'an babu at-tadadu al-adadu wato a Hausa idan mun zo muna yin fassara kamar yadda na sha faɗa yayin da ƙur'ani zaka ga yayi magana akan al ko miji ko yi magana kan almar'atu ko azzauja ko sahiba to akwai dalili amma saboda kuncin da harshen Hausa yake da shi ta fuskar kalmomi idan ka hada shi da yaren larabci idan ka zo in kana fassara baka da yadda zaka yi sai dai ka fassara azzauju mata almar'atu mata sahiba mata mm. haka za ka fassara shi amma a larabci ba haka ba ne da shi ne alƙadi iri yake ce a ilam ka sani wa faɗan Allah wa iyaka Allah ya datar da mu da kai mai sauraron karatu anna kitab Allah al’aziz lallai littafin Allah subhanahu wa ta'ala mabuwayi wannan buwayarsa ce take sa babu wani mahaddacin ƙur'ani da ya isa ya cika maka baki kan ka duba gani man haramin nan duk yadda suka saba jan sallah da yadda suka kware da yadda suke larabawa harshen su ne amma wallahi wata rana sai ka ga malami a fatiha ya samu matsala gashi nan kana kallo duk an yayyanka makatsin su su mahir ne su sulis ne su shirab ne su waye wani sai ka ga a ce maka ya haddace ƙur'ani tun yana da shekara takwas wani shekara goma shine mafi yawanci gashi kuma ana da ta'amuli da ƙur'anin yau da gobe ana karanta shi kullum an karanta a sallah an sauke gashi yaransu amma wallahi cikin limaman haramin nan akwai wanda zai zo wallahi fatiha sai a samu matsala saboda eh a ƙarshe ma ai kana iya yin sallah ba ba da fatiha amma kaga wajibi ne ko to a fatiha ma sai ya matsala eh to na haka Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa innal ladina kafaru bidhikri lamma ja'ahum sai wa innahu lakitabun aziz littafi ne da yake mabuwayi yanzu kaga yana daga cikin kidagumanci da wawanci na ‘yan ƙala ƙato. Wanda kaga alƙari ya anan kaga mu'ujizojin ƙur'ani zai faɗa. to shin annabi sallallahu alaihi wasallama da wace su ne albarka bayan wa'annan ayoyin tsurar su ido 60 shin shi da nashi bakin ya taba bayani akan muhimmancin Qur'ani da karanta shi da kada in ya taba yi a cikin Qur'anin za a samu bayanan da yayi wajen muhimmanci kan karanta Qur'ani da zaburar da mutane da sakaci wajen karanta Qur'ani ko kaza aina za a samu da shi yasa sai ke cewa mun ya tattaro ala wujuhin min al-ijazi akan fuskoki na yakan ɗauki takaitattun kalmomi amma kuma yana ɗauke da ma'anar gajiyar da kowa kafiratin masu yawa wata hasiluha da kuma tabbatar da ita min jihatu dabti anwa'iha ta hanyar tsare nau'i nau'in tafi arba'atu wujuhin ta fuska guda hudu awwaluha na farko husnu ta'alifihi wato kyan ta'alifin qur'ani wato walti'amu kalimihi da kuma haduwar kalmominsa wa fasahatu wujuhu ijazihi da kuma mai wato fasahar fuskokin ijaz ɗinsa kawo takaitattun kalmomi wani lokaci inda ba a bukatan a wa balagatuha da balagatta li khariqati arab ga abin da ya saba ga al'adar larabawa wadalika wannan ya faru su laraba annahum sun kasance kanu arbaba hada sha'ani su ne iyayen gidan wannan sha'ani ma'ana a wajen magana da fasaha wajen zance ko musamman a ce maka da larabci za a yi shi idan balarabi yana magana to dole kowa sai dai ya saurara kawai an gane kuma wani lokaci masu yare ka basu da yarensu yasa asali na hau da sarfa da wasu abubuwa da ake yi ana yi ne don wanda ba larabawa san ka'idan amma ba larabe bai da bukatar wannan ka'idar an fahimta yi bai da bukatar wannan ka'idar kamar yadda galibinmu yanzu za ka ga ga 'yan canan nan suna tsallakowa da suna koyan hausa ji kan duniya sama da yare dubu bakwai da wani abu a duniya yanzu hausa ta kai kusan fa a lamba na adadi a duniya kusan ita ce yare na goma fa ta ce cikin sama da dubu bakwai da wani abu kune na goma aiko ka san an yi so kuma yana daga cikin abin da hausa ta yi ta haɗi yarika da yawa a nan ƙasar da afirka akwai wanda asalinsu ba hausawa ba ne amma ta'amulinsu da hausawa ya sa an waye gari yanzu ba su da wani yare sai hausa yana daga cikin abin da hausa ta yi to sai ka ga yanzu Dan cana ya hatsa ya tsallaku yana koyon wa hausa ina rantse maka da Allah zai san ƙa'idodinta da waye amma duk yadda za a yi da wuya ya zama daidai da bahaushen da aka haife shi cikin hausan a cikin ta ya taso kuma a ce maka an yi sa'a bahaushen na ƙauye sannan a ce maka a ƙauyen ma ya tashi a yankin zamfara ko Sakkwata ko birnin kebi an fahimta a ba hausa irin ta nan gari ba rike ba don a can ne kaɗai za ka samu har yanzu akwai abubuwan da za ka same su da hausa ba haushe yake su. amma ɗan cikin gari ɗan kaduna ko ɗan kano ko dan wasu gurare in ka tambaye shi sai dai ambatan maka da kalmar da asali hausa larabci ne ko turanci amma ba haushen can yana da sunansu da hausa an fahimta yi inda ba duk ba haushe ba ne za ka tambaye shi sunan kalanzir ya faɗa maka musamman da eh, na hausa kuma kalanzir ai ba hausa ba ne turanci ne ko ba turanci ba Me sunansa da turanci eh? ya kawai ba haushe ce kalanzir cikin amma kaga ba haushen wannan irin shi yana da sunan abin da hausa an fahimta yi to haka shi sa an ce wani bature ya taba zuwa nan kasar ya koyi hausa sai da ya rubutu akan hausa yana jin cewa da gaske ya kai sijiratul muntaha lokacin da suka haɗu da wani daga cikin manyan ƙasar nan za su tattauna ya nuna min haddasa har yanzu da sauranka ya ja ya nuna ba haka ba ne eh? kawai sai ce ya ce me ma'anan ha sai shiru sai ga wani karamin yaro yana wasa kawai sai kira yaron ya ce masa kai zo ya zo ya ce masa ha yana cewa ha sai ga yaron ya buɗe bakin shi eh? wannan shine bahaushe ke cewa dan na gada ya fi dan me ya fi dan na an fahimta yi to yana daga ciki to shine sai ke cewa wa fursanul kalami sannan su ne gwaraza jarumai na zance kada kusu min albalagati wal hikami an keɓance su ta fuskar balaga da hikima malam yukhassa bihi ghayruhum abinda ba keɓance wasu su ba min al'ummami na al'ummomi Zaɓa ƙur'ani ya zama littafin ƙarshe a matsayin littafin da ya fi kowane littafi yana nuna maka yaren ƙimarsa da muhimmancinsa sama da kowane irin yare a duniya ke yasa kaga Allah ya kalle su yace musu innahu la zikrul laka saukar da wannan qur'anin da yaran ka to daukaka ne gare su gare ka kai manzon Allah sannan wa daukaka ne ga mutanen ka idan suka tashi suka yi riko da shi an fahimta yi sannan wa utu an basu su min zarabatil lisani na abin da ya shafa kaifin harshe malan yi uta insanu abin da ba a ba wani dan adam ba su larabawa ومن فصل الخطاب an ba su tantance zance yin bayani dakin-dakin da malam yi ƙayyad wato abinda ba a ainihin wato ƙayyade ma al'albab wato ma'abuta ainihin wato hankula ba sai yake cewa ja'an Allah lahum dalika taba'an sannan Allah sai sanya wannan ɗabi'a ne wa da kuma halitta fihim a cikinsu wakil kasan kuma da kuma halitta wa fihim ghazida sannan sai ya zamanto a cikinsu Allah ya dasa wannan abin haka ka abin da aka ce maka ɗabi'a ne halitta ne haka Allah ya dasa abin da shi mutum ya taso kai ka ba yadda zai an fahimta yi ba zai zamanto da wanda yake muktasab ba aiki yayi ya tashi ya zama haka da wanda yake ɗabi'a ne haka Allah ya halicce shi kuma ya dasa abin tattare da shi wa quwwatan sannan ƙarfi ne ala wa ƙuwatan ƙarfi ne ya atuna minhu suna zuwa daga ainihin wato shi zance ɗin ala badahiyati akan albadahiyya in an ci albadahiyya wato hiyal ƙuduratun zihiniya Allah ya baka iko ta fuskan wato kaifin hankali alal fahimis sari'i ya zamanto kana da fahimtar abu da gaggawa sannan bayan wannan wasadadin ra'ayi kana da daidaitaccen lunci yanzu idan an ce albadahiyya baka shirya abu ba ko in tashe ka malam shabu in ce yi magana akan abu kaza idan ka tashi magana ka zo da ababe na ban mamaki kai ka ce sai da kai gama shiri kai nazari wajen wata ɗaya ka haddace abin da za ka haddace sannan na ce ka tashi ka magana wannan shi shine badahiya a ce ka yi magana a kan abu ka yi magana ta ban mamaki a kan abin ba tare da ka shirya mawa ba ka shirya ma ainihin wato abu an gane bil ajabi ta hanyar ban mamaki wa luna bihi wato suna ainihin wato a abin da ya shafi sakin kamar sakin gugunansa a kansa ila kulli sababin zuwa ga kowane sababi fa yaqtubuna badahiyan fil maqamati ga sakin yi magana badahiyan maganar da ba su shirya mata ba a kowane irin matsayi wa shadidul khatbi da kuma inda yake wato an samu matsala mai mugun tsanani an fahimta yi wani babban lamari zai faru na musiba sai ya ce na yi magana akan abu sai ka gaba tare da ya shirya wa abun ba a lokacin da zai yi magana sai ka ga yayi magana da ta dace da daidai da gurin kai ka rantsi da Allah sai da ya shirya tukunna kafin ya zo kuma ko da aka ce tashi magana babu shiri ya fara magana wayar ta bihi suna yin rajas Baharo rajas don asali larabawa a cikin buhur wannan ga ɗaliban da suke da luga suke da alaƙa da ilmul aru a cikin buhur shi'iri da larabawa suke amfani da shi al'asali sun fi amfani da baharu rajisi to shi ne bayan tsa'ani tsakanin inda su soke ka eh, an gane darbi ko inda su dake ka ta hanyar waƙa wayan dahuna ko inda su yabi mutum waya dahuna ko inda su suka wa tawassaluna suna yin kamun kafa da wannan wa tawassaluna sannan sukan kai zuwa ga abu ga wannan wa rufa'una sukan daga darajar mutum da wannan wa da'una ha wa da'una sannan sukan kaskan da mutum da wannan Ke sa wata kabilar idan Allah ya bata masu baki a cikinsu masu harshe za ga saboda kada ka je ka taɓo wani ya zo ya maka waƙar da har jikokin jikoki sai abin ya bi ku ta sai ka gaba don Allah ba don bakin su ana kiyaye musu kowa na jin tsoron taɓa su kar ya zo cikin baici ɗaya biyu ya faɗi wata kalmar da duk duniya sai ta ɗauka a kanka ko kuwa to shi ne sai yake wannan maganan fa ya atuna min dalika bisiril halali ta wannan sai su zo da zance wanda yake sihiri na halal ne yanzu baka gani yanzu yadda duniya ta zama ko a social media abu ko na ƙarya ne in aka gyara shi ya gyaru ko kuma ko gaskiya ne in aka lalata abu ya yi mai ya lalace kawai wani lokaci ita gaskiya saboda sunanta gaskiya ne akwai diyar da za a yi to ba isa a kawar da ita ba a bata ta ke sa wani lokaci gaskiyar idan ta fara sai ta fara kaɗan kaɗan ƙarya in ta taso ta ta tohu sai Allah ya batta don a ci gaba da tafiya a haka har an kai lokacin da sai an gane ƙarya ƙarya ce kuma ita gaskiyar ita ce gaskiya lai hikkal haƙa wa yi al batila Don Allah ya tabbatar da gaskiyar ita kuma ƙannan sai ya lalata ta amma kuna kallon yadda ake saboda ɗan adam a ɗabi'arsa in ya saba jin abu yau da gobe ana ta maimaita shi to ko ƙarya ne wala ba sa abu abin su ya samu kabuli a idan mutane yanzu ah. tun da kake baka taba ganin wani da kunne uku ba ko ka taba gani tun da Allah ke halitta dan adam kunno nawa yake amma yanzu malam shayabu da zaka tashi daga karatun nan ah. a ce da rana ne an yi sallah azan zaka tafi gida ah. sai kuka haɗu da wani ko shigantaka yake ma sai a malam shayabu lafiya ne na ganka da kunne uku in kai banza da shi ka ɗauka shi, shigantaka ce idan kuka haɗu da na biyu wani ci a'a man sha'abu ya aka yi na ganka da kunni uku to za ka ɗan fara tunani to ko da akwai matsala ne idan kuka sake haɗuwa da na uku wani mutum na uku ya ce a'a malam sha'abu me ya faru ne na ganka da kunni uku idan masu abu in ka sha wata kwana wallahi sai ka tsaya ka laliba ka ji anya daga telefon An ko ko dai ba da gaske ba an samu matsala ne. me yasa saboda mutum ɗaya ya faɗa na biyu ya faɗa nawa na uku ya faɗa na ka tsaya ka shafa ka ji to ai ko dai magana nan da gaske ne to wannan yana daga cikin ababen to shine sai yake faɗa kaga wannan asirul halal kuma mun san zance yana da tasiri ƙwarar gaske gaske idan aka sanya abu hannun wanda ya magana ai yana daga cikin abin da Allah ya zargi munafikai da shi cewa idza ra'aytahum tu'dibuka ajsamuhum in ka gan su jikin su zai baka sha'a wa in yaqulu tasma' liqawlihim idan za su yi magana Allah ce zaka saurari magana sa saboda tsabar iya magana da Allah ya ba su ka annahum khushubun musannada wa yutawwaquna min awsatihim an gane suna yin ainihin wato lalas akan maganganunsu in an ce kamar yadda Allah ya ce sai na ma basilu bihi yau malkiyama an fahimta yi ta kai sarkin gida tare a fara karatu kawai wani. za ka tafi ya kamata ka bari shi kuma ya daidaita kafin kawai Hmm? min awsafihim daga cikin sifofin su mafi kyau min simit la'ari daga irin zurin nan na lu'ulu'u an fahimta yi fa yaqda'una al-albaba sai kaga sun dauki hankulan ma'abuta hankali domin ai daga cikin ma'anan alfida yaudara a ɗauki hankalinka akan abin da bai kamata a ɗauki hankalinka a kansa ba Wai yudalliluna suna hore as-si'aba abubuwan da suke da wahala wa zuhibuna al sannan suna tafiyar da abin da ake ce masa ainihin wato alihina Shi shine al waƙa sukan yi amfani da ita in akwai gaba da rigima tsakanin wane da wane sai a yi waƙa a yi amfani da ita ko bayani a tafiyar da wannan gaban wayo hayi juna wato addimna sukan ainihin wato motsar da abinda kaga wancan a sukan tafiyar da al'ihina shi ma dai gaba da ƙiyya sannan wa hayyujun dimna sukan kuma amfani da waƙa yanzu nan wani sai ya waƙa ko ya zance wucewa kawai zai zo yi in yaga wasu na zaune sai ɗauko wasu baituka yi in an zauna lafiya yanzu nan sai tayar da rigimar da ta wuce a ba a dawo a ci gaba da rigima ana fafatawa haka suke da shi ne sai ce eh? ri'unar jabana ko sukan ainihin wato jawo mutumin da yake ainihin wato rago waye yadal yadda ja'adil eh, a albanan hannun mutumin da yake wato maruwaci an gane sukan janyo shi ta hanyar waka mutumin da yake rago ne sukan yi waka da maganganu ya sa ya koma ya zama ba rago ba matsoraci ba sannan mutumin da yake marowaci sukan zuga shi su yi waƙar da ya dawo yana da kyauta duka wannan fa suna mai suna yi wa yusayyiruna naqisa kamilan mutumin da yake naqisi sukan sa ya dawo zama cikakken mutum an gane wacce rukunan nabiha sannan sukan bar mutumin da yake wato a mai faɗa kuwa ya zamanto kamilan wofantaccen mutum minhum daga cikinsu albadawi mutumin da yake ainihin wato mutumin kauye zullabzul jazir ma'abucin zance babba. wal qawl fasil da maganar da yake mai fasaha a ciki wal kalam al da maganar da take babba wa tab'il jawhari da ɗabi'ar da take ainihin wato kaman mai tsada wal manza'il qawi da kuma ainihin wato marika mai ƙarfi wa minhum daga cikin sa akwai al kaga mutumin ƙauye kana iya ganin mutumin ƙauye amma in ya tashi in zai yi magana wala sai ka saurare wa minhum daga cikin su akwai al-hadari dan binni zul balagatil bari amma abucin balaga kwararriya wal alfazun nasi'a da lafuzza wa'inda suka ainihin wato tsantsa wal kalimatul jami'a da kalmomi wa'inda suka tattaro komai da komai wa taba'i sahal da ɗabi'a mai sauƙi wa tasarruf da kuma tasarrufi jujjuyawa fil qawlil qalili a cikin zance kaɗan wato alkulfatul kathir wanda yake ainihin wato eh fil a cikin zance kaɗan alkulfatul ya zamanto ya bada ma'ana ainihin wato mai yawa ar-rawnaqil raqiqi wato mai ban ƙari mai sha'awa alhashiya wanda yake cike da ma'ana sai ya ce wa filal babai ne waɗannan duka ɓangarorin guda biyu ma fil balagaci da mutumin ƙauyensu da wanda yake ɗan birninsu a wajen balaga wacce take alhujjatul bariga wacce take da hujja wacce take makura wal quwwatud damiga da kuma ƙarfi wacce take kamar ta fasa kwanya walƙidahul faliju da kuma ainihin wato kibiya wacce take mai zartuwa wal mahaya'un nasu da kuma hanya wacce take ainihin wato nahiju wato ta shiga la yashkuna dukkan su ba sa kokonto annal kalama shi zance tau muradihim wato shi yake tattaro wato biyayya yake ga manufarsu walbalagatu ita balaga malaka iyadahum ita ce take ainihin wato mallakar makwarkwadarsu kada hawa ha sun tattaro fannoninta wastan batsu uyunaha sannan su suke baɗin idan ruwanta wada dakalu min kulli babin min abwabiha sannan sun shiga kowane babi daga cikin babanta wa alau sun ɗaukaka sarhan kamar gini libulu, ga hadan kaiwa zuwa ga ƙofofinta Don ba ya ce sarhan ba ai kaga ne gini babba da yadda shi a wancan mutumin yake magana faƙalu sun faɗa fil khatiri cikin abin da yake yana da haɗari mai tsada wal da abin da yake mai kaskantacce wata fannanu sun fannantu filbis wasamini a cikin abin da yake mai kiba da mara kiba mato kishiyar dama mai kiba raman mai ku to yana maka bayani ne wata tsawadu sun yi maganganu fil kullil wal kasiri a cikin abin da yake kaɗan da mai yawa wata sajalu sannan da kuma yin alfahari fin nazmi idan suka yi rera waƙa wannan su ko suka yi magana azbi ma ra'ahum illa rasulun karim di yadda laraba wannan malam yake faɗa maka 'yan ƙauyen da 'yan binnin su me yanda Allah ya hore musu iya zance ta kowane bangare da yadda wani babban lamari zai faru a ce na tashi kai magana yayi magana ba shiri ka ɗauka shirya magana yayi da duk yadda ya faɗa maka sai ce to fa mara ahu da yadda in suka so abu kaskantacce su yi waka ko su zance su ɗaga shi da yadda ɗagaggen su mai da shi wa kaskantacce da yadda mai kamala su mai da shi ya koma mai na ƙasa mai na ƙasa su mai da shi ya koma wa mai kamala ta hanyar zancen su to shine malam ya ce fa mara ahu ba abin da ya furgitar da su illa rasulun karimun Bikitabin kitabin aziz sai da Allah ya turo wani manzo mai karamci da wani littafi mabayyani da aka Allah da ya tashi kaga sai ce laqad kuma rasulun wani manzo ya zo muku min anfusikum kuma a cikin ku ya taso an gane da aka kawo shi na kira a faɗa musu cewa annabin fa yana da wata daraja ta musamman wanda Allah ya aiko a ƙarshen zamani da darajar da ɗan adam bai taɓa ganin ta ba a duniya shi yasa aka kawo shi na kira aka ce rasulun sannan shi ma littafin haka kamar yadda nan ya kawo Allah sai ya ce ja ahum kitabu ja ahum rasulun yayin da wani littafi ya zo musu yayin da wani annabi ya zo musu aka nuna musu da annabin da littafin in dai daraja ce a duniya ba a taba ganin littafi kamar sa ba kuma ba a taba ganin annabi kamar sa ba Allah madaukakin sarki sai ya ce kaga kitabun aziz littafi mabayyanin da la ya atihi al-batil manna ba za ta zo ta gaban sa ba wala min khalfihi ko ta bayan sa saboda tanzilun sassaukar da shi aka dangaye min hakimin hamid daga wajen Allah mai hikima mai hukunci godajjen da ko baka gode mai ba shi ya gama gode makansa cewa laya a tihil batilu ba ana nufin wani ba zai iya kirkirar ƙarya ba ne sai a a'a za a iya samu an gane amma ka zo da ɓannar da za a samu iltibasi a wani ya kawo abu ya karanta a zo ana kokonto to wannan ƙur'ani ne ko ba ƙur'ani ba ne wannan ne ba wanda ya isa Ke sa irin su Rashid Hamami gashi nan mutumin labanin na Kirista ne yanzu nan gurin ina da surorin da ya kirkira su suratu shamsu yayi nashi su suratu duha su suratu fashiya eh yayi nashi akwai wani mutumin Sudan ma mutumin kudancin Sudan shi ma ya kirkiri nashi surorin da suna dafur kuma ya rera su wa ma adraka ma dafur ya rera an fahimta yi yawa amma in ka kawo to za a gani da irin wa'annan ayin ne in ƙala ƙato suke yaudaran mutane an gane to kuma a ƙa'ida ta larabci a haka ana iya magana kullum da abu guda ɗaya amma wakiltar biyu yake ba ɗayan ba an gane bal ma hasali a tsarin malamai a da duk sanda kare suna maganan alhafis wani da suna maganan wanda ya haddace sunnar manzon Allah dan banda abubuwa suka canza a ƙa'ida a ba daga baya ba a faɗauka wani zai iya malanta ba bai haddace Qur'ani ba ita ce mustawa farko a da eh haka ne a da ba a itilaƙin alhafiz wani wai ana nufin da ma'anan yin haddace qur'ani. sai dai hadisan manzan Allah don dama ɗauka suke ka haddace ƙur'ani dole ne don ba a sanya za a yi aimalanta ba babu hadda ƙur'ani an gane to sai ake wannan magana to sai wani zo ya dauko irin wannan ayoyin yana kokari ya rusa aika qur'ani ne Allah ya ce la ya atihil batil ba ana nufin ba za a kirkira ba ne in ba za a kirkira ba ne tun a zamanin annaba an samu mai sai lamutar kaza ko ba sanin ba shin ya kirkiri surori da ayoyi ya ce ƙur'ani ne ko bai ba amma ka kirkira ka zo a karanta ana karantawa za a gane ƙur'ani daban abin da ka kirkira daban tun da sharaɗin da Allah ya sa na ƙalubale cewa in kuntum fi raibin na nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mislihi ba wai ana nufin ka zo da sura kwatan kucin qur'ani ba kadai kaman inna a'atina sai ka zo da kuma mutum irin annabi Muhammad ta yadda wanda zai zo ya ce ya ƙalubalanci ƙur'ani idan a tarihin shi an san ya taɓa zuwa makaranta yana da malamai to faɗuwa ta farko ki sai ka zo da mutumin da duk duniya ta shi da bai taɓa zama gaban kowa bai alaƙa da shi ta karatu da karantar daga lokacin da za ka ƙirƙira in an san san da ka taso kun taɓa zuwa makaranta tare da suwa ne a islamiyya an yi karatu malam wani ya karantar da ku to a tun daga nan ka faɗa ne an faɗi ballantana ma abin da za ka yi mai ba za ka ballantana ma abin da za ka ce ka ƙirƙiro wannan ita ce ƙa'ida ta ainihin wato farko ta shi yasa ga babu wani mutum a duniya da yi magana wacce ta shafi sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tun a da da malamai ba su da amsa a kanta kawai in kana karatu ka sani ka sani in baka sani ba baka sani ba shikenan kawai eh kai kana ganin zai yi wa Allah ya ajiye ma'auni ga mutane wajen mu'amalarsa ta kuɗi a rayuwa suna gane kuɗi mai kyau jabu da mara eh? ah. duk wanda kaga an kawo jabin kuɗi ya kasa ganewa to sabon shiga ne a mu'amalarsa ta kuɗi ba za ka gane wannan ba sai kaji yan canji eh ba sai sun taɓa kuɗi wallahi da an kawo kuɗi suna kallon kuɗi saboda ta'amulinsu da kuɗi sun sanwa sun san jagumi da wasu hujjar su cewa ba su yarda da hadisi ba waya za a ce an samu hadisi kuma a ce annabi ya faɗa da ifi ya aka kai yadda akwai kuɗi kuma akwai kuɗi jabu ilimi ne ke sa a gane kuɗi mai kyau dawa to in ka ce a'a wannan ita ce hujjarka to gaba sai dai a daina mu'amala da kuɗi a duniya don har duniya ta ƙare a koyan da ba za su daina buga kuɗin jabu ba haka ne amma masu ta'amali da kuɗi ƙa'ida ake ba su in an kawo kuɗi su gane mai kyau da mara kyau to haka malaman da suka yi ta'amali da sunnar manzon Allah su ƙwarewarsu da gogewarsu da mu'amalar su ita yau da gobe malami kafin a je kan isnadi matanin kawai aka da aka ce annabi ya ya san uslubin yanayin maganar da za a ce annabi ya faɗa Sadaka da ka ja mata larabcin ka ce manna Allah ne ya faɗa kawai yana kallo ya san a ƙarya ne. Da gaji, mu'amalarsa da maganar manzan Allah yau da gobe ya san wala wannan magana ba nawa ne ba. To shi shine nake cewa zalika haka matsalar take tun ada a farko malamai ada ba su taɓa ɗauka cewa ba za a zo lokacin da mutane za su lalace a dawo yanzu na sha faɗa na ce inda bayan da muna karatun a shifan nan ba ai za ku ga waɗanda suke da shari'a a hannunsu galibi in aka kawo haddasa na fulanin ai akan koma a ɗan tarjama sa a ƙasa a ce shi ne wane wane wane inda yanzu za mu ɗauko bukari mu ce to bari za mu dinga karantar da mutane bukari in ba ɗaliban karatu ba jama'ar gari wani ka zo kana haddasa na fulanun ka ce to bari ka tsaya kai bayani waye wannan nan wani zai ce malam ɓata lokaci ake kawai malam a tsallake haddasa na haddasa nan a tafi mai annabi ya ce da ganin yake ɓata mai lokaci gasu yanzu eh? to wannan ma mai sauki Allah ke yi zo wasu bayan Allah sun turo ba wata ɗin ta wata magana ya kamata a ba ta amsa har da fa rijuwa wai wai sun kira da wai za a yi balas ba kan magana da ta ce kamar ya ban gane ba kamar ya za a yi balas wai ta yi maganganu ta tsoke aure ta yi kara ta kara na ce to wala ya kamata ku gane a babin al'amuru bil ma'aruf wa nahy anil munkar akwai ɓannar da shiru ke sa ta mutu ba magana ba na ce al ƙurtubi ya kawo lokacin da yake magana akan wa'incin ayoyi da Allah ke magana cewa yau mata biyar da wuduhun wata suwar da wudu ta akwai bid'ar da bata shahara ba da malamai suka zo wajen yin raddi akan bid'ar da suka ambace ta sai bid'ar ta shahara saboda shaharar su ta akwai bannan da in wani yayi cikin mutane to shiru ke sa maganar ta mutu an gane yana daga cikin abinda idan zaka yi mutum ne a fejin sai yake da followers mutum dubu ɗaya da ɗari biyar kai kana da folowar mutum dubu ɗari sai je wata magana sai ka je kaɗa kota daga shafinsa sai ka zo sai ka yi ta aliki kamar fa ka kora mai waɗannan mutum dubu ɗari ne su fara zuwa shafin su gama me yake yi ba an bai mutane ce sai dai in za mu yi nasiha mu yi a matsayinta na musulma da ita da masu ra'ayi irin nata amma wa don mu zo a kanta ita kaɗai ɓata lokaci ba shi yasa akwai littafin da nake sunan gaba mu karanta yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake mu'amala da mutanen da suka yi kurakurai wajen gyara kurakuransu tunda ta yarda musulma ce ita har yanzu bata cire kanta daga cikin musulunci ba to da ita da ire-irenta da suke zuwa su ta bargaza ba ka yi kamata a ci gaba da yi musu magana ba a babin zagi ko cin mutunci ba tare da haɗawa da mummunar addu'a a babi na ‘yan uwantaka na attawasau bilhaƙi da kuma mai attawasau bisabari an gane a yi ma mutum nasiha a matsayinsa na musulmi ya kuskure ga ba daidai ba ne ga daidai nan haka maganganun da ta yi cewa aure ba dole ba ne tabbas akwai wanda yake aure a kansu ba dole ba ne a shari'ar musulunci akwai wanda yake wajibi ne akwai wanda yake ma su yi auren yayin da ba za su iya kiyaye haƙoƙin auren ba haramun ne amma cewa ba ta ga amfaninsa ba ai daga cikin amfanin auren zuwan da ta yi duniya tana ta wannan surutun shi Allah fa hanyar da ya sa a ci gaba da furodusun ɗin ɗan adam a duniya ta gaske ita ce kaɗai hanyar aure shi ka ga da ya dinga ba da labari annabuwa ne yi aure yana da mata annabuwa ne yi aure yana da mata uwa uba wanda ya fi su gaba ɗaya mai gidansu shugabansu jagoransu Shi ne annabi Muhammad Allah in ya tashi in zai kafa doka sai ce ya ayyuhan nabi a zuwa jika. fada wa matanka saboda yana da ni dai na san bai yi wa annabi ya yi abu Ka ce bai da amfani kai kana ganin zai yi ai dan a nuna maka muhimmancin haka ne sai zamanto a cikin al'umma shi ma ya zamanto ya fi su yawan mai matan in ana samun wasu musulmi sun yi aure ba su kiyaye haƙƙin auren ba sun yi mu'amala da mata mara kyau kaga ba laifin musulunci ba ne laifin ne kuma a ƙa'ida kowane addini a duniya ana masa adalcin da in an samu wani ya yi ɓanna a ciki ba a jingina ta zuwa ga addinin sai dai zuwa gare shi yanzu misali yanzu da abin da za ka faɗa na laifi idan ka ɗauki addinin kirista ana samun wa'inda suna jinginuwa zuwa ga addinin suna yi ko ba sa yi eh dan ji dazu na nan naga kwamishinan yan sanda Abuja yana magana wani kawai ya zo ya kirkiri wata magana ya firgita mutane ya ce a daina zuwa Abuja Abuja ba tsaro ba waye ba waye an je an kamo shi da aka kamo shi aka wai followers ke nema da liking da sharing eh ga wannan abin da ya banna yi ka firgita mutane eh amma idan yana da alaka da wani addini dan Allah mun yi adalci in muka ce addini ne ya sashi shi eh kaga ba adalci ba shi da bannan shi ta yi me shi ta shafa ba ta shafa addini ba da kuma akwai jahilan musulmai da yawa mai wannan ne eh ita ce take da matsala eh yanzu ba za ta kawo ta shushi ba eh da kaɗan kaɗan ya fara shi sa muna nan ana tunanin yadda za a yi proposal din a tasbi kuma masallacin ma a gyara eh ai me a ja karatu to to kaga wannan yana daga cikin abu so da take cewa aure ba da ko bata ga kaza ba bailu din to ku faɗa mata daga cikin bailu din da aure yake da shi daga cikin amfanin da aure shine kawo ta duniya har take ta wannan mai kamar mutum ne yanzu sai kaga an zo ana rigima da shi cewa an zalunci mata in na so aiwa mata adalci maganar lizzakar misal hadal unsa yana bata taso ba kuma sai ka ganshi in ba sa'a ba fa yanzu da yake cewa a gyara tsarin shi ba sai da aka raba gadon a gidansu aka bashi ya cinye shi. sannan ya zo yanzu yake cewa kuma wai an cutuwa magana ta farko shine a faɗa mata cewa daga cikin fa'idodin aure shine kawo ta duniya. Ɗaya, in tana so ta gane haka, don Allah ke ƙoƙari ta kawo ɗa duniya ba ta hanya aure ba. Dukkan uwa, dukkan munan gurin, na rantse muku da Allah duk wanda yake da uba, mama shi ta hanyar aure ta kawo shi duniya. Billahi la ilaha illa ta gama rufa mai asiri. Hanya kun gane abin da ake magana dukkan wanda yake da uwa ta haife shi ya tashi ya san wani shine ubansa yana daga cikin amfanin aure wallahi duk ɗan da aka kawo duniya ta hanyar aure mamarsa ta gama rufa mai asiri amma wanda yake so ya gane haka ka nemi ɗan da shi kuma ya zo duniya ya samu jarraba ba ta hanyar aure ba shi zai faɗa maka irin zafi da ake ji idan aka samu matsala aka kawo ka duniya bawa ba ba ta hanyar aure ba to a faɗa mata daga cikin amfanin da aure ya mata ne kawo ta duniya ta hanyar auren in kuma tana ganin kawo mutum duniya ta hanyar auren ba wani abu ba ne, to ita ta kawo wani duniya ba ta hanyar auren ba. ya tashi kuma ya gane ita ta kawo shi duniya ba ta hanyar aure ba za ta gane cewa yadda za a yi saboda haka ƙasashen turai dama annabi ya faɗa mana daga cikin abin da zai faru nan gaba za a samu kasaratul kubus yawan datti ina rantse muku da Allah yanzu ƙasashen turai daga cikin ƙalubalensu shine haifar 'ya'ya a duniya waɗanda ba su da iyaye ma Allah ya faɗa mana waddu law tudhinu waddu law takfuruna su sun zama lalatattu in kuka lura daga cikin hanyar da ake yaƙanmu mu da ita a nan ai cikin binciken da suka yi duk abubuwan da suka dasa na shari a arewacin Najeriya tsawon lokaci da bai nasara ba sun gano daga ciki akwai hanyar aure ta taimaka wajen samar da wannan don kuka lura daga cikin abin da suke kokari su lalata a yanzu akan hanyar auren wajen kashewa mata aure da fito da su kanwa kan titi a nuna musu to saboda haka ita da ta tafi can na farko dai ba a makka da madina take zaune ba kuma a matsayin mace ta je wani guri ta zauna babu muharrami ko makka da madina ta tafi ta saba ma Allah ballantanawa wani guri an fahimta yi ballantana wani guri saboda haka wayannan maganganun da take in ta ce kuma yanayin yana nuna tsakanin bawa da Allah wannan wani abu ne daban amma wanda zai iya kame kansa ya ce ba zai aure ba kaga shi ma wani babin sa ne daban ko in ba in an ce mata yaushe za ta aure magana ce mai sauki mafi karanci ta ce shi ne a taya ta in za ta yi auren Allah ya bata miji ne ke ga ai fata na alheri ko maganan da take yi take cewa bauta ai abinda ko dai ka ba Allah ne ko ka ba ala kun gane ala ai me ala eh fa bi ayya ala rabbikuma tukadziban ala ba shi bane ni'ima ke ko ka ba Allah ko ka ba'ala wallahi cikin bishiyan an yi ɗaya ko ta aure da nufin bauta ga Allah ko kuma sai ta yi wani abu wanda yake kwatankwacin irin wannan ne na wahala a auren shi kuma ba Allah a ciki neman duniya take a can inda take tana yin wani abu don ta rayu ko ba ta yi domin matsayinsa eh? sannan kuma yanzu da ba ta yi auren ba dan girman Allah mata nawa ne suke da auren suka fi ta jin daɗi da rufin asiri eh? a tsari da Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya sa ya sanya tsarin dole namiji yana buƙatar mace mace tana buƙatar namiji shi yasa kaga Allah da ya kashi sai ce wa min kulli shay'in khalaqana min kowane irin abu akwai negative akwai positive wannan dalilin yasa hatta wutan nefan nan da za a kawo haske bai taɓa yiwa ta kawo dole sai ka samu an haɗa jar waya da baƙar waya positive da negative saboda alaƙa na wa min halaƙa na, zaune ne. to dole ko a yi alaƙa da namiji ta hanya mai kyau ko kada a yi, to dole dai sai an yi mai sai an yi alaƙar haka Allah subhanahu Ta'ala ya tsara rayuwar a haka za ta yi mai a haka za ta tafi saboda haka a da annabawa sun yi a ajin farko eh kuma Allah ya sanya hanyar da zai producing ɗin ɗan adam wannan yasa kaga ya ce wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i basharan sai ya yace fada'alahu nasaban Allah shi halicci dan adam daga ruwan mai sai ya sanya yana da nasaba da surkuntaka nasabar shine ta hanyar aure ne ake gane wane dan wane ne wanda su kasashen turai yana cikin abin da suke batawa yanzu shi yasa wanda bai san rayuwar kasashen turai ba da ba su ba Allah ba suna da masifar da ba irin taku ba ba za ka gane ba yanzu na daga cikin matsalar da kasashen turai ke fama da ita za ka haifi ɗa amma baka da iko wajen tarbiyyar ɗanka matsa mai wanda mun sani a shari'ar musulunci yaro in ya kai shekara bakwai bai yin sallah a umarce shi in ya kai shekara goma bai yi manna Allah ce a bugai saboda yami amma a kasashen turai baka da iko in ka bugi ɗanka yanzu nan sai ya ɗauki waya kira 'yan sanda kana cikin gida sai dai ga mota 'yan sanda ta faka da gudu mai faru ɗanka ne ya kira su suka don haka samu ishu ɗaya biyu uku kirkiri kana ji kana kallo sai a kwace ka da shi to mafi muni da yarinya ka ta taso ta kai wasu shekaru na balaga kana kallanta baka da ikon kasa ta ta yi ko ta bari a gidanka in tana da ɗaki a gabanka za ta ɗauko namiji ta zo da shi tinkis tinkis tinkis ta wuce da shi ta gaban ka su faɗa ɗaki me za a yi me za a yi to kuma wannan ba haƙinka ba ne eh in ka yi magana abu ya zama matsala kaga wannan in kana da kishi in dai ba alade ba ne kai wannan kaɗai ya isa ya sa ka haɗe zuciya ka mutu yadda ka haifa ta kai shekaru ta gayyato namiji a wuce da shi a gabanka sannan baka da ikon kai mata magana ka ce ba daidai ba ne haka tsarin yake don Allah an ba dabbobi ba za su rayu irin wannan rayuwa kaga to wannan fa shine tsarin irin inda take zaune irin inda take rayuwa irin tunanin su kenan a'a wannan wannan ba haƙƙin mu bane malamin ta a yanzu muna magana ne a babi na nasiya. kuma so muke a yi a gyara an fahimta ne so muke a yi a gyara kuma dukkan wani wanda wani abu nasa na daidai zai bayyana na ba daidai ba a matsayinka na malami in za ka faɗe shi i ƙoƙari ka faɗe shi da harshe na gyara ba musgunawa ba ko zagi ko cin mutunci ko wani abu wanda yake da alaƙa da haka fir'auna cewa ana rabbukum la'ala tare da haka aka tura annan Musa da Haruna aka ce izhaba ila fir'auna innahu taga faƙula da hobi qawlan layyinan idan fir'auna da ya ce ana rabbukum la'ala yana da haƙƙin a faɗa min haka har yanzu za ta faɗa tana yin sallah kaga ita in zana iya faɗa har yanzu a sallah ta fi subhana rabbil a'la wa bihamdihi to ita ce min babu aula a faɗa mata da ire-iren ta maganganu na nasiha sama da fir'aunan da ya yace ana rabbukum da a'la an fahimta yi in mun gama ma da ita da ire-iren ta zamu bi su da addu'a Allah ya shirye su dan mu riban mu a ce wanda yake abu da ba daidai ba ya bari ya dawo ya gyara shi ne ribar mai karantarwa mai ribar mai karantarwa wani yana bata ya mutu kan batan ya je lahira ya samu matsala ai ba ka da kowace riba a ciki ribar ka shine mutane na ba daidai ba ya zama saboda kai su babba daidai ba su dawo kan wa su dawo kan daidai wannan yana daga ciki saboda da ita da ire-irenta ba wanda ke musu cewa akwai karancin fahimtar addini a wajen mafi yawancinsu. ko saboda in kafa su ji maganganun dole za ka ɗora su a ma'aunin cewa akwai karancin fahimtar mai akwai karancin fahimtar addini to wanda ka fahimci ya yi magana da rashin fahimtar addini da Allah da waye ya sa wannan maganganun ba za ka zo ka ƙara baza ma shi ba ta hanyar kausa sawa kaifa kausa salafaji ko in ka hada in ka gama ka biyo da wasu miyagun addu'o'i ka haɗa ka ce duk Allah ya tsine mai albarka ba a yin wannan an gane so da ita da ire iren ta irin waɗannan yan fim ɗin su ji tsoron Allah kasancewa sun rataya wa kansu su musulmi ne inda cewa ce na ta fita ta bar musulunci to haƙƙin mu shine mu jawo ta in ta ce ba za ta dawo ba shi kenan amma in dai musulunci ne wanda Allah ya aiko manzon Allah da shi to yana dawa yana da ka'ida musulun yana yana aure yana da ka'ida in an samu wasu musulmi sun yi ba daidai ba a aure to ba musulunci ba ke da matsala su suke dawa su suke da matsala su za a hukunta su kuma abin da ke faruwa kenan sannan da gaske ne musulunci yana alfahari da 'ya'ya da yawa in an haife su yana alfahari da su amma akwai wani mutum da musulunci ya ɗaure mai gindi da ciwo ya haifi ɗa ya bar shekaru ya ɗauki nauyinsa Eh? babu yanzu banin isra'ila da Allah maɗaukacin sarki yake faɗa abin da zai masu ni'ima ai ciya sun maradna lakum alkarrata alaihi za mu kawo muku ɗauki wa kun bi amwali za mu ba ku mai dukiya mu ƙarfafe ku da ita ko wa na sannan da wa sai ce wa ja'alnakum aksara nafira idan da 'ya'ya ba a alfahari da su an same su dan me Allah zai ce mana fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana me sai yace yursilis samaa alaikum kaga sai ce wa yumdidukum bi amwalin zai karfafe ku ya ba ku dukiya sannan wa me wa banina sannan ya ba ku me ya'ya wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum me anhara inda ba alfahari da su dan me Allah zai ce mana almal sai ya ce wal me wal banuna zinatul hayatid dunya kaga kwalliya ce tawa ta ainihin wato rayuwar duniya kaga Allah subhanahu wata'ala da ba zai taba wato fadar wannan ba yace almal wal banuna zinatul hayatid dunya a kulliya ce ta ainihin wato rayuwar duniya kaga Allah madaukakin sarki da ba zai fada ainihin wato haka ba inda a ce yawa ta fuskar adadi na jama'a bai da yawa bai da amfani inda mutanen annabi shu'aibu ba cewa suka yi ba ya shu'aibu ma nafaqahu kaseeran mimma taqulu wa inna na fina da'ifa sai suka ce wa la rahaduka ba dan dangin ka wala ka wa ba anta alaina bi'aziz wannan dangin da yake da su ta fuskar haihuwa da nasaba su suka ba da awar kariya a daidai lokacin da annabi luɗi ya rasa wannan sanda mala'iku suka zo kirikiri yana kallon mutane sun taso ga baƙi sun zo ana ƙoƙarin kunyata shi yana ce musu alaisa minkum rajulur rashid yanzu dan Allah cikin ku ba wani mutum shiyayye wanda ya san ciwon kansa cewa suka yi kalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nuri ka san ba mu buƙatar yaya mata ka san mun da muke buƙata qala sai yace musu law anna li bikum quwwatan da ina da wa ƙarfi aw awi ila mai rukunin shari kaga da ina da ƙarfi ko wata jama'a da zan haɗa kai da su in yaƙe ku da ne ah. yanzu uwa uba walid ibn al-mughira ba yana cikin abin da Allah ya faɗa mai na ni'ima ba cewa zarni wa man khalaqatu wahida kyale da wanda na halicce shi wa waja'altu lahu malan mai na shimfiɗa masa dukiya cikin abin da Allah ya faɗa sai ce wa banina mai da manyan 'ya'ya yanzu idan Allah ya baka 'ya'ya da yawa manya a jiha ko a ƙasa ya zamanto babu wani position da za a juya a gwamnati sai da su dan Allah sharri ne gare ka ko alheri kaga alheri ne so da ka ƙur'ani za ka ga masu sukar wannan ƙur'ani ne farkon wanda ya fara karfafa wannan so in an samu wani musulmi an ci a kula da 'ya'ya a tarbiyyar su ya je ya yi mai yaƙi ku duba da kyau ku gani na rantse muku da girman Allah matan da suke bariki suka ki aure wallahi wahalar da suke sha da matsalar da suke samu ta fi matsalar gidajen aure shi yasa duk wacce ta ce wannan bauta ne ba za ta yi ba ta fita eh? in kina zaune da wannan kina samun matsala sai a rabu sai ki nemi wanda kike ganin ba za a samu matsala ba sannan bahaushe cewa abinda babba ya hango da mazan da matan duka lalacewar abin ya shafa al'amuran aure aka shiga abin aka shiga kowanne sai da annabi ya ba shi shawara ga abin ya kamata mazan suka ajiye mai shawarar annabi su ma matan suka yi mai ajiye shawarar annabi sai ya zamanto da yawan matan idan za su yi aure suna neman maza na nunawa a gari ne ba maza na gari ba da yawan matan in za su yi aure suna neman maza na nunawa a gari ba maza nawa ba to hakan mazan in za su yi aure suna neman mata na nunawa ne a gari ba mata nawa ba ba mata na gari ba to tunda asasin haka ya koma to ta yaya ko ba za a dinga cin karo da matsaloli a wajen aure ba na sha faɗa nake cewa ku kalla ku gani tsarin yadda mutane suka canza abubuwa da idan kana uba yarka bata taba ganin miji ba in ka ce na miki miji wa ne ba za ta yi musu da sai ba ta yadda amma yanzu ba eh? a wancan lokacin da iyaye ke ɗaukar ‘ya'yansu su bayar wani ma mutuncinka tsakanin mai nan gidan da mai nan gidan ana mu'amala. mai nan gidan yana da ya Allah zai duba ya ga ɗan mai nan gidan da mutunci da tarbiyya ya ce na ba shi ‘yata kuma ni aikuwa ya san a nan ƙasan a baya lokacin da ake ba da aure sadaka. Dala da ake ba da auren sadaka da asasin ba da auren Allah ne masu ba da auren sun wulaƙanta? Eh? Saboda wanda zai ce ya ba da ishigawa ne, farkon abin da ya fara dubawa shine Allah. shi kuma wanda zai karba mai duba ya karba da asasin Allah ne dan Allah a wancan lokacin Allah na musu mafita ko bai to masu koke-koke da maganan aure su dawo su duba asasin ginin auren da suke yi sai su fita daga cikin matsala amma ba za ku juya abubuwa ba daga tsarin da yake ku zo kuna fuskantar matsala sannan ku da kuka canja tsarin ba ku kallon ta ina matsala ta shigo muku sai ya zamanto kawai kuna sai ku kirkiro abubuwa ku kawo abubuwa kuna kokarin jingina ma jingina ma addinin musulunci sai da mu muna gode ma Allah da Allah ya sa aka haife mu ta hanyar aure kuma muna alfahari da wa da aure ta wannan hanyar e, kuma da ita da ta Allah ya shirye su kuma dama za ka ga ɗayan biyu ne yanzu. in namiji ne kaga ya ce ba ruwansa ba zai aure ba da ko dai lalura daga cikin lalurar akwai rashin lafiya ko ko kuma ya kama wata hanya ko ba haka bane tunda yanzu akwai wasu hanyoyi eh ko a wannan <laughs> ɗaya kenan na biyu haka in mace ce kaga ta sa wa kanta cewa ba za ta aure ba a ɗabi'ar da Allah wa ɗan adam ko dai ba ta da lafiya to ko kuma an kama wata hanya Eh, an fahimta yi tunda kun san akwai abubuwa yanzu da ake ta yi bai fita daga ɗayan biyun nan ko ba lafiya ko an kamawa wa ya shiga wata hanya tunda yanzu ga abubuwa nan ana siyarwa iri daban-daban eh? da a <laughs> lokacin ya ai akwai hikima da yasa shari'ar musulunci kaga ta ba iyaye dama musamman a shekarun da yarinya take karama sha sha din nan casa'in cikin ɗarinsu ba su san ciwon kansu ba su san abin da zai musu amfani ba lokacin kawai suna duba abin da suke so ne kawai a lokacin ba abin da yake maslaharsu ba kuma ku duba ku gani galibin diyarin yadda ta za'o wa kanta miji a wannan shekara sha sha nan idan ba ta samu irshadi na iyaye ba abin matsala yake zama haka yake zama saboda mace ce za ka haife ta kai ne ubanta kai kai mata tarbiyya ta kai wannan shekarun sha saboda tunani irin nasu wanda ya kamata ta fara fahimta cewa mutum na farko a duniya da yake mata fatan in wani alheri ne ta samu in matsala ta shiga ya shiga matsala shine ubanta amma sai su haɗu da wani hanya rana ɗaya sai ce yana santa ta zo baban teci a a'a a lokacin ta yadda duk duniya za ta iya sabawa da kowa saboda wannan kuma rana ɗaya ba suka haɗu ba amma ta yadda saboda shi duk duniya na tana iya sabawa da kowa da kowan daga ciki har da ubanta to su ce da wannan tunanin to shi ga shari'a sai ba ta yadda ba daga ciki aka ba da dama in ita ta kawo to ga ma'aunin da za ka ɗaura in ya kai a karɓa ko kuma kai ka neme ka nemo mata Allah madaukakin sarki ya sa mu dace saboda da ita da ire-irenta muna roƙon Allah ta'ala ya shirye su mu dai muna gode ma Allah da Allah ya kawo mu duniya ta hanyar aure ragowar musulmi kuwa da suke yin aure ba sa bin ka'ida su bi tsoron Allah su bi ka'idar musulunci musulunci baya goyon bayan musguna wa mace baya gonan bayan me cin mutuncin mace mu Allah ya riga ya gama mana komai tunda ya aiko annabi ya ajiye shi ya ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ban san wani dan adam a duniya ba da ya samu mace cikin wulakanci da tozarci da cin mutunci da rashin gata ya mai da ita mutum ba kamar annabi Muhammad to sai a koma a ga gidan annabi rashin musulman su koma su koyi da shi a gidajensu yana cikin abin da ya haifar musu da matsala Kai saboda mutunta mace fa har sai da ta sai manzon Allah yake cewa Allah ya baka ya mace ta taso ka yi mata tarbiyya ta girma ka aurar da ita aljanna ta waje ba gare ka to ita yanzu ba ta fatan iyayenta Allah ya ba su wannan aljanna ta hanyar aurenta manzan Allah ne ya faɗa cewa duk wanda Allah ya jarrabe shi ya mata ɗaya sama da haka ya yi mata tarbiyya har ya aurar da ita aljanna ta waje ba gare shi. Eh? Ka gani? sannan maganan cewa wai ‘ya'ya akwai kana da famili addu'a wane ne wane ne inda a ce matsayi da ɗan adam Allah ke ne a ƙarshe a duniya idan Allah ya yi ka annabi ba ya gama ƙure maka matsayi ba amma ku duba ku gani saboda muhimmancin da ɗan yake da shi bayan matsayi na annabta annabi zakariya da shekarunsa da komai ya dawo yana roƙon Allah cewa fa habli min ladunka waliya don da dan bai da amfani dan mai zo roƙiwa to manufar yanzu ku mafi yawancin mutane suna abubuwa mara kyau dai ne da ita tana wata sana'a watakila tunaninta in ta haifi da Dan ya gaje ta akan wannan wa amma asalin ka haifi da mai ake so ka sa shi shine ya ba addini gudunmawa shi yasa kaga yace ya risu ya risu mun yi ali yaquba sannan waje alhu rabbi me kaga a maka annabta amma ga wani annabin Allah shekaru sun kare ya dawo yana roƙon Allah ya bashi ɗa. wannan yasa kaga Allah ya haɗa da matar da ɗan, ya ce wa zakariya izna da rabbahu ka ambaci annaba zakariya sanda ya dinga kiran Allah yana rabbi la tazarni farda Allah karka banni ni kaɗai. ashe tafiya kai kaɗai ba tare da haihuwa ba jarrabawa ce kai in Allah ya ga dama ya maka ita sai ka yi mai ke sa annabi zakariya zo yana wannan addan yace wa anta khairul warisi Allah sai yace fastajabna lahu sai muka amsa addu'a sa wa habna lahu me Ya yahaya muka bashi da annabi haya. wa aslahana lahu me muka inganta matarsa Allah sai yace innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una na ragaban wa rahba yanzu da dan da matar da uban da yake an yi da shi mai kyau sun taro tsere ake yi wajen aikin alheri Allah ya ce suna bauta mana suna jin tsoron abin da ke gurin mu na azaba suna kwaɗayin abin da ke gurin mu na rahama wa kanu lana ashi idan irin waɗannan 'ya'yan ne muna roƙon Allah ya ci gaba da bamu irin su ko kuwa annabi Ibrahim da shekarunsa da komai da Allah ya ba shi ɗa annabi Isma'il da Isa dala bai zo yana cewa alhamdulillahi allazi wa li ba alal bari isma'ila wa ishaqa inna rabbi la du'a yace godiya ta tabbata ga Allah da sai da shekaru suka da na ma ɗeba tsammanin haihuwa sannan Allah madaukakin sarki ya bani da isma'il ya bani da ishaq inna rabbi la sami'ud du'a ashe addu'ar da nake cewa Allah ya bani dan zai bani yana ji shi yasa ya bani to in ga da an samu matsala da tace menene wai wa yake da tabbas in ka tafi in ka haifi ɗan zai zama na kirki a yanzu ita inda ta tashi ta tafi neman kuɗi tana da tabbas in zai za ta samu amma ya kai ta tafi din rayuwa ba riski ba ne abinda aka ce kawai kai kai riko dawa sababi ka bar Allah in ya ga dama ya sa wa sababin tasiri ya yi ya aiki Allah ya ce ka yi aure ka yi ka bi ka'idojin wa auren Ɗa ya zama na kirki ko ba na kirki ba wannan kai in ka bi ka'idar ka sauke naka shi yasa ya taba zargin annabi nuhu eh ya taɓa zargin annabi nuhu dan ya haifi ɗaɗan ya zama ba na kirki ba ka taɓa gadin wanda ya zarge shi eh in ku haka ce a duk abin da zan yi sai ana da tabbas haka ne aisha san da iyayenta suka haife ta a duniya ba wanda yake da tabbas za ta zama abin da ta zama amma haka haife ta aka kawo ta wa to ke ma haka zaki haifo wani in Allah ya ga dama ya mayar da shi abin da zai mayar da shi yanzu kamar mu yanzu da iyayen mu suka rasa suka bar mu yanzu dala mu ba alfahari bane gare su ba jari bane mai aikin kware da addu'a mu sai Allah ya kai musu duk yadda wani ɗan uwan mahaifina ko wansa ko ƙaninsa ko babansa yake da haƙƙi na ‘yan uwantaka kusa da shi ta fuskar addu'a wajibin yana kan shi sama da wajibin da ke kaina ni fa Allah fa cewa ya kai tsaye wa qur rabbir hamhuma Gama rabba ya ni ne wanda ya nuna cewa tun da umarni ne kai in kana ɗa to wajibi ne in iyayenka suka tafi suka baka ka dinga musu ka dinga musu addu'a to ka wannan kuma ko ba addu'a ko ba tafiya ka tafi ka bar su idan Allah subhanahu wata'ala ya maka tsawar rai to za ka ga abubuwa na ban mamaki shi sa magana ta ƙarshe da zan cike da ita akwai wani karin magana da larabawa suke yi wannan karin maganin abin da yake cewa abu ne wato kamar haka me suke cewa larabawa suna cewa man arada sadiqan bila aibi duk wanda yake so zai yi abokin da bai da matsala to ashe wahidan sai ya rayuwa dala faɗa min yadda za a ce wannan abokinka ne kuna abokantaka da shi amma tun da kake baka taɓa sanin shi da kuskure ko dai ba ka ce zan yi abokantaka hmm. amma sharaɗin abokantaka da wani to sai mutumin da bai da kowane irin ayu faɗa mu eh? na biyu sun ce wa man da ziwa da bila mashakil to asha aziban in ka ce za ka yi aure babu fuskantar mushkiloli to dama wannan shine abin da zai faru sai dai karawa kai kaɗai shi yasa wani da ya zo ya samu lukumanin hakimi ce yana so ya aure amma in ne aure auren nan akwai matsaloli akwai kaza akwai kaza sai da ya gama faɗa mai matsalolin sai ya ce to idan kai auren za ka yi da na sani in ma ba kai ba sai ka yi da na sani sai ɗaya yana ta mamaki ka yi ka da na sani in ma ba kai ba ka yi da na sani to me yake nufi sai ce to ya za a yi ce abin da nake nufi da in ka yi auren za ka yi da na sani tun da mun yadda akwai bautar Allah a ciki yin auren da matsalolin da za ka ci gaba da fuskanta da sunan bauta ma Allah. Ke sa wata rana in ka fuskanci wata matsalar a babin jarraba in ka zauna sai ke da na sani mai ma yasa ka aure. Sau da akwai jarrabawa a ciki, ba ka ba ne? Eh? Saboda ka kaddara ko ba ka haifi ‘ya'ya waɗanda ba na kirki ba, ba ka ajiye wannan ma, kana iya fuskantar matsalar da wani lokaci matar da ka aura kana iya ganin ta cikin matsala ko rashin lafiya ko wani hali in ka kalle ta ka kalli yanayin ta tausayin da kake ji na in ka tuna kai ka auro ta sai ka yi da na sanin ma me yasa ka auren to in ka gama da wannan a ciki wajen ɗaukar wani ‘ya'yan duk yanzu ba haɗarin da maza suke fuskanta ba da mutuwa da komai ai mafi yawanci kai wani ko kuɗin mutane kaga ya ci an kai firidin an tsare shi asali saboda kada iyalin shi su tozarta ne aka yi wannan to don ka gama wannan matsalolin na rayuwa a lokacin da kake fuskantar su zaka ga akwai da na sani amma akwai shekarun da za a kai ‘ya'yan su ƙarfinsu ke kawowa, kai kuma uba, kana ba, za ka ga in Allah ya taimake ka ya baka ‘ya'ya na kirki, a lokacin za ka ga su kuma sun zo sun zagaye ga ta ko'ina musamman in Allah ya musu rufin asiri Ke sa akwai uban da ko zagin shi kai ka taɓo shi in yana da 'ya'ya a unguwar to za kafin su dawo za a ce to wallahi ba unguwar nan don wallahi saboda ka taɓa uba mai 'ya'ya to wallahi ka san cewa kuwa wallahi in dai ba sulhu aka yi ba unguwar ba za ta zauna ma ba eh ana samun haka ba ana samu yanzu haihuwa ta yi amfani ko ba te ba eh? sai ce masa to in ka yi auren za ka yi da na sani wannan shi ya ce in ma ba yi ba za ka yi duk wanda bai yi aure ba saboda gudun matsala lokacin da shekaru zai ja akwai wanda za ka ga in bai da lafiya ko mai jinyarsa bai samu ana haka samu ko bayi to a lokacin wannan abin da ka guda sai ka yi da na sani a lokacin kai ma ka yi haƙuri ka yi auren ka ɗauki responsibility nawa na auren ka haihu ka yi ɗawainiya da wa da haihuwar saboda gudun irin wannan ranar da za ta to shi yasa suka ce wa man arada ziwaja ko wato bila mashakil asha aziman in dai kace za ka yi aure amma ba kowace mushkila to sai ka rayu kai kaɗai. goro sannan wa man arada qariban kamilan duk wanda yake son makusanci cikakke wanda bai da kowace irin matsala dan uwanka ne na zumunci amma bai da matsala to asha an rahimi sai ka waye kana mai yanke zumunci da duk yan uwanka duk wanda ke da yan uwa a nan cikinmu, mu wanda suka fito uwa ɗaya uba ɗaya duk wanda zai faɗa tsakaninsa da Allah yana daga dan uwansa kowanne sai ka ji akwai kukan da yake da shi ta nan ana yi ko ba yi ana yi sau da haka wannan shi ne mun gode ma Allah da aka haife mu ta hanyar aure kuma don Allah muna kai saƙo zuwa ga kullum in suka zo guri na nasihar da nake musu cewa ko Allah zai jarrabe ki da faɗawa cikin wani abu na ba daidai ba to don Allah yadda iyayenki suka rufa miki asiri suka kawo ki duniya ta hanyar aure duk yadda zaki duk matakin da zaki ɗauka kakki bari Allah ya jarrabe ki da kawo wani duniya ta hanyar da ba ta aure ba Don wallahi babban musifa ce an gani domin muna gode ma Allah iyayen Allah ya ji kansu Allah ya saka musu da alheri kaga ko yanzu nan ai kaga haihuwar ta amfani ko yawa to Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama duk wanda iyayensa ke nan wanda suka rasu Allah ya ji kansu wanda kuma ke da iyaye suna da rai to muna mai roƙon Allah ya masa arzikin rabuwa da su lafiya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana wa bi hadzal qadri